Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya, mai ba ku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Zo zage tu sai ne Taron ƙasa na Najeriya ya kammala da jingine batun rubutun sabon tsarin mulki inda lamarin ya koma ba da shawari don miƙa wa shugaba Jonathan ya tura majalisa. Lamarin ya kunshi ƙarin jihohi sha tara rage karfin ƙananan hukumomi wadin mulkin falan ɗaya na shekara shida da sauransu. Ƙwazon yaƙi da Ebola ya sanya Najeriya ka iya samun nasarar aikin yajin bana inda Catherine ta cibiyar yaƙi da cutuka ta Amurka a Najeriya ta yi alwashin ci gaba da tallafawa. Zauren zantawa tsakanin Kirista da Musulmi ya kammala cikin raha. ga abin da Dr. Khalid Aliyu da Rabaran Shaibu Bel ke cewa. Domin rashin tattaunawa yakan sa a yi nesa ka ga wasu abubuwa na zace-zace wanda suke munana suna shiga tsakani. Zaman lafiya da zaman kauna abu ɗaya ne. A yanda janar gawan ya yi ta yin sulhu da 'yan Boko Haram, gwamna Ragbi Shola ya amshi shaidar sake lashe zaɓe daga INEC. Nasiru da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. lallai fa Yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasir Adamu Ilikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da biyar. Yau Ilikaya zai ɗora ne daga inda Alhaji Adamu Bambai na jam'iyyar PDP ke ci gaba da bayani. Akwai mutumin da a jam'iyyar haɗaka idan ka tsaye da shi kansula ba zan yi shi ba kuma na gaya maka mai gidana ya kamata ya nazari yanzu na anan ya kama kansa ya ce yana pdp amma shi ya sani bai jefa jonathan ba to irin wannan da aduwoyinmu da aduwoyin yan uwanmu da na iyayenmu ne yake fudda su a cikin one by one <laughs> don muna gudun antipati ah, eh, antipati ba kyau bari mu kuma wajen shi ah, honorable ibrahim da suke dalo waziri ah, kafin ma yi nisa washin honorable ibrahim mai ka gani ne ya bata ma rai a pdp ya sa kabar jam'iyyar tambaya ta biyu shin a arewa maso gabas inda ake rikicin nan kana gaya makomar apc a 2015 a dalilin da ya sa dabar bar jam'iyyar pdp zuwa apc in ka kula na faɗa maka matakin farko da aka tsaye da ɗan takara ƙarfi da yaji sai an kawo shi sai an murɗa an kawo shi wanda bai cancanta ba na kauce daga nan kuma ban sake rike matsayin a jam'iyyar pdp ba gefe na koma ina kallo to sai abubuwa suka taso wadda suka fi abin da na gani a baya muni ba yadda za ka yi ka samu ɗan najeriya ko kuma wadda yake zaune a inda matsaloli suke musamman na tsaro ka ce masa gwamnatin tarayya ba ta da ƙarfi ba ta da dama ba ta da hali ta kawo ƙarshen wannan matsala mu a jam'iyyar apc abu da muka ɗoga ana mana siyasa ne domin ka dubi karfin apc a yankin da muke arewa maso gabas za ga tana da jihohi akalla guda uku ko to in ka dubi wannan za ga cewa muna ganin zagon ƙasa ake yi saboda kar a yi zaɓe a kawo mana state emergency a sa mana sojoji domin sojojin da aka kai ikiti wallahi in ka bincika da 'yan sanda ya fi abin da yake duguri ina gaskiya yake wannan suna da bindiga Suwa da tankokin yaki ko yasa na ji ma wasu daga mutanen ku suna cewa me yasa ba ba kai su can ba ga yan mata nan jiya ko jiya ma an ce sake mutum 60 don Allah dan annabi in dan uwanka ka ɗauka ko danka ko eh, wani na kusa da kai ya kake ji yau zaka kwana kuma hakan ma ka je ka cewa zaka kai akwati duk da abin da aka maka mutane sun gudu suna kwana a daji sun bar garurukansu sun bar gidajensu suna kwana cikin tashi hankali ni da nake magana a gidanmu gidan jalo da senator wanda yake duk najeriya ya kamata ya san shi wanda ya yi sifika na najeriya ya yi senator ya yi lida na senate kuma shi ne wazirin gombe ka je ka gani yadda ka san ina dandalin yaƙi haka kofar gidanmu yake in akwai wanda yake shakka ya je ya gani kai yaƙi aka kawo mai albarusha an kawo haba ai ba zan ji daɗi ba me ya kawo wannan wannan yaƙi ko fitina da ake da shi ya fi ƙarfin gwamnatin tarayya ne a faɗa mana in bai fi karfin su me yasa ba su dauki mataki kai ba za mu je wasu kasashe da me yasa muke zuwa muke taimako kasashe yanzu ko me yasa ba za mu taimaki kanmu ba da sai kasashen suka zo me yasa ba ba su dama suka je suka yi aikin su ba to zaka ga abubuwan in ka karance su wallahi yana da wahalan fahimta to amma mu ɗau laifi mun tattara mun daurawa gwamnatin tarayya baya ga haka ina da gwamna a jihar mu ta gombe wanda mu muka yaki muka kawo shi to sai ya zo ya zaba na tsarin da muka san shi kuma talakawa suka sani ya kauce masa domin in ka dubi tsarinsa tsari ne na 'yan boko wadda yake a shiga ɗaki a yi amfani da laptop a buga lissafi talaka ma bai san me yake ciki ba alhamdulillah shi mai magana ga ne ba jiyau ba saboda haka wannan yana ciki dalilai na to amma da su kiya irin waɗannan abubuwa na zamani ba dole sai an yi amfani da su laptop su iPhone dole sai akwai talakawa da musu laptop ba za ka musu magana ta laptop ne matsayin su bai kai ba me yasa ba su kai ba ai kasashen duniya in ka duba talakan talaka yana amfani da laptop to baya ga wannan ma ni ina ganin da su jalo kamar jihar Gombe ni dai ba dan Gombe bane amma sai nake ganin watakila misalin da ka ɗauko na gwamnan can dan Kwambo kamar ka bauɗe ka kawo abata ko ita siyasa a domin a gani na tunda ake zubin nan ni labarin da nake ji daga guraren mutanen Gombe na dan kai ziyara Gombe yan kwanakin can na dan ga abin da na gani a daidai gwargwado mutane kamar san barka suke yi da dan kwambo a jihar Gombe sannan gashi nan da zakakurai irin su wane ne nake jinsa balatinka ne ko wane ne masu masu tallafa masa oh, suna ta eh, yawa eh, su ba masa cikin gwamnatin amma sun dukufa ka'in da na'in ga kamar tallafa ma jama'a suke yi kuma suna rankai daɗe gombe ko dan kumba ya kyauta masa ko bai kyauta ba allah ne ke duba niyya waɗanda ya kamata a ce a zaɓa da ka bari na ba da ansa eh ci gaba yana eh, eh, rabu alhamdulillah kamar da kai magana hakika akwai ayyuka amma sai ka duba ayyukan nan an yi shi domin talaka ne muna da conference center da za a gina shi wajen biliyan uku wanda yana can bayan gari muna da international hotel da ba a gama buɗe shi ba ma ya da capacity na ɗaukan mutum saboda ɗari uku amma an je a duba wani gini katafare ana gini talakawa suna cikin talauci manoma ba su da taki matasa ba su da aikin yi wannan biliyan uku in ka juya shi a za ka yi amfani da shi ta hanyar da tafi wannan baya ga haka akwai primary school guda ɗaya wanda ke kowa ya sanya central primary school guda ɗaya ni shugaban karuwa kuma ne da kuma a ƙaramar hukuma na aka gina akalla akwai makaranti da suka saboda talatin an ɗauki naira biliyan uku an gina makaranta guda ɗaya don gwamna ya fito daga wannan makaranta baya ga haka muna da university an je an samu wani remedials an sake ɗaukar biliyan uku wannan ne aiki da ya dace yana cikin abin da ya sa na saɓani da gwamna watakila shi bai sani ba yau zai fara sani a rediyo domin kafin ya hau ina cikin wanda suke kusa da shi kuma nakan ba shawara da na ga baya buƙatar shawara na bai zai saurare ni ba sai na bar shi da abinsa tunda ah, bai ba ni dama na zo ni ma na bada gudunmawa na ba kuma na ga cewa tsarin da yake tafiyan ba haka muke tunani kuma haka ya dace ba sai ya sa muka kauce muka ce to ga inda ya fi alheri mu haɗu mu ceci kanmu da kanmu a jam'iyyar apc yawwa wanda zai kawo canji wani rabin da yanzu ina ga kafin mu kammala na da ka wato abin da nake magana bomboy mm. ah, muna da yan sauran mintuna ne cikin shirin nan zamu zaga sau ɗaya ne kawai sannan bashir baba ya rufe mana da sharhin da zai yi a matsayinsa na mai sharhi kan lamuran yau da kullum ko kuma alkalin wannan zaure na yau amma zan so na ji bayanan shi wani rabul abdullahi mai basira na ƙarshe shin rabul abdullahi mai basira dole ne ko ba faɗa ba jam'iyyar pdp tana da ƙarfi kuma tana da dukiya Ah, ana zargin pdp da cewa ko ba ka zaɓe ta don komai ba za ka zaɓe ta saboda matsalolin tattalin arziki a ƙasa ah, in ta yi amfani da kuɗi dole ne za a yi wannan nasu shin wani tabbaci za ka ba wa 'yan najeriya cewa lalle ƙuri'a ne za ta zaɓi mutum ba wai amfani da sabulu ko shinkafa ba eh mu ba mu taɓa yadda da ba mu taɓa yadda da zaɓen kuɗi ba kuma yadda aka yi zaɓe kamar na ekiti zan koma ta nuna kanta kuma shi kan alkali ya faɗa mutum ake zaba saboda haka nan mu allah da mun san irin mutanen ma 'yan takarar da za mu tsar da su wanda za su siyu ne a hannun jama'a kuma mu wannan jam'iyya namu daga kan shi national chairman har kan shi shugaban kasa duka an yi magana one man one vote kowane namiji da ƙuri'ansu kowace na mace da ƙuri'anta sannan kowane matashi da ƙuryan shi kuma shugaban ƙasa ya faɗa ya sake faɗa cewa akan ambition ɗin shi wato ba na akan burinsa eh kan burinsa ko a kan neman abin siyasansa hmm. ba kowane ɗan najeriya jinin shi ba a kamata ce ya zube ba kuma mu nan a gefen matasa na jam'iyyar nan muna nan muna faɗakar da mutane a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali muna gaya matasan a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba mu son zaɓen tashin hankali ba mu son zaɓen zubar da jini ba mu son zaɓen da zai sake samu cikin matsalolin da ba mu so mu shiga kuma ita ce akan wannan jami'a namu da muka tsaya a kai haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. To da wannan waƙar muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga kanan Dabo da rabaran Musa Muhammad daga garin Kaduna. Da farko dai ga Dr. Junaid Muhammad. Assalamu alaikum jama'a barka da warhaka. A cikin abin da na yi na baya na nuna cewa wani idan shugabanci ya lalace to ba kuma abin da ya Kuma yaran nan da suke tashi ba su da aiki ba su da sana'a. ba abin da suke sai neman tarzoma domin kuwa mutumin da ke cikin talauci irin wannan bai da aikin ya fito kuma na cikin karfi ya kawo karfi idan baka ba shi dama ya samu abin da zai yi ba ba wai za a yi zama lafiya abin da ke so mutane su fahimta shi ne. shi arziki baya ma shi da zaman lafiya zaman lafiya kuma ba faɗo aikin da sama ba sai mutane sun taru sun fahimci juna sannan su za su iya wa kansu ah, arziki kuma wani ma wanda ke da wani abin hannunsa wanda ke son sa jari zai yi shigowa cikin su ya sa jarinsa domin ya san sa jari ba zai asara ba jarin nan da ya sa zai tofu ya yi albarka kuma ya ba shi dama ya ƙara girman abubuwan da yake so ya yi masu amfani ban fiye son ma dogon magana kan magana bambancin addini ba domin shi wannan bambancin addini ƙarya ne marasa imani marasa kunya marasa tsawon Allah su suke zuga wannan al'amari na tsakanin wanda ke musulmi da ba musulmi ko wanda ke yusa da bakanta ba kuma wanda shi baya ba baya musulmi yana zama da addinin su irin na al'ada wannan bambance bambance da ake magana su babu dalilin su kamar yadda ke magana ke cewa akwai sura suratul yusuf a cikin Qur'ani wanda ya karanta kai kuma ya karanta makamancin wannan sura ta cikin Bible kusan zaka ce kalma da kalma ne kuma shi Bible na shi ainihin tsohon Bible na Attaura da kuma sabon testament na jila idan kana karanta za ka cewa babu dalilin da kirista zai rigima da musulmi babu wannan rigima amma yan siyasa ne suke tofa ta kuma su azzalumai ne marasa mutunci mafi yawan su kalamai marasa kunya da ɗaya kenan na biyu su ma kiristocin akwai masu yawan nan na uku akwai makareta mafi yawan su ba su karɓo kuɗi a kasashen waje suka zama suna dasa mana fitiloni a nan amma su idan ka duba za ka cewa yadda suke rayuwarsu za ba na cewa kamar duba eh, ga malam ba aikin zama to aikin nasu ba alheri faɗa su ba alheri sai suka haɗa tarzoma da rashin kunya da yin abubuwa da ba babu gaira babu dalili su ma kiristocin akwai masu yawan nan idan muna abin faɗa wannan malamai za mu halaka gaba ki ɗaya musulmi za su halaka kiristin zai halaka wanda ma babu wancan musulunci ko kiristanci zai halaka saboda mutane su kula su yi tunani su yi la'akari idan muna yarda waɗansu yan tsaranin malamai marasa kunya suka kama girma dan tsara suka zo suna karɓar kuɗi a ƙasashen waje suna zo suna ta mana fitina nan to su za su hanzarta kuma da suke karɓa ko ya suke a saudiya ko a dubai ko a kuwait da sauransu amma muna muna cikin talauci muna cikin tashi hankali kuma yaran da suke zuga suna yamma tashi hankali idan sun tashi sun tashi hankali an kama an kakashe su an kunda su malaman ba sa fitar su ce komai su ma kiristocin akwai masu yawan nan jahilci ba hujja ba ne za ka malami ka bi shi ido rufe ya je kai ka halaka shi da mahalakacce ne lokaci da ya zo da ya kamata mu gaya juna gaskiya tashi hankali nan ya ishe mu ko ba a taɓa naka ba an taɓa wani abokin ka ka an taɓa garin da ka sani ko wani titin da ka bi ko kanti ko dukiya ta wani mutum muna gani waɗansu ƙasashe suna ci gaba mu kuma muna yin koma baya kuma Allah da ke cewa mun karrama ɗan adam bai cewa mun karrama musulmi ko kirista ba mun karrama ɗan adam suka duk mutum musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ko ba ka ba ko wanda ba ba ko wani addini ya kamata a dawo a zauna lafiya a zo a nemi zama a nemi arziki a nemi kwanciyar hankali domin ma kowa ya amfana ji ne na gaya juna gaskiya amma duk wanda yake bari jin kuma to ya tsaya da shi kuma titin da Allah zai masa a duniya kamar ma zai je gobe kiyama shi ma rabaran Musa Muhammad ya ce sai an rungumi zaman lafiya kafin shi kuma ci gaba zai samu a arewacin Najeriya. Salamu alaikum yan uwana mutanen arewacin Najeriya da ma mutanen Najeriya gabaki daya. Musamman ina son in maku faɗakarwa musamman a mu da Kirista da Musulmi yanda za mu samu zaman salama dukkanmu jinsi ɗaya ne aka halice mu rarrabuwa halissa ubangiji shi ya ga dama ya ba kowanne harshe da irin nashi bayani haka addini gashi nan musulmi da kirista yanda za mu zauna a cikin ƙasa ba yi yiwuwa a samu ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba yanda za a samu haɗin kai a cikin 'yan ƙasa su zama suna tahiya a matsayin mutum ɗaya kamar yadda mu suke a lokacin kwanakin baya an samu zaman lafiya ana zaman lafiya abin da ya kuce mana kuma ba wani abu ba ne in lefa ce son zuciya ne to son zuciya kuma yakan sa mutum ya yi asarar wasu abubuwa mun rasa wasu abubuwa da ya kamata yanzu muna bukatar su su dawo sannan mu ɗauki gaskiya mu sa ta mu ita ce ta zama tushe mu sa adalci a rayuwarmu mu sa ƙaunar juna mu ƙaunaci yan uwa mu ƙaunaci juna musulmi ka yi ƙauna zuwa ga ɗan uwanka kirista kirista ka yi ka nuna ƙauna zuwa ga ɗan uwanka musulmi wannan shine abin da muka rasa ba mu da ƙauna sannan gaskiya ta kuce mana kowane addini yana kira da a yi zaman salama a yi zaman jituwa da juna amma kada a bi ra'ayin wasu tsirarin mutane ko wancan ya haɗa wancan da wancan a'a ka tsaya ka natsu natsuwa kuma irin ta fahimta ka fahimci yanda arewaci muke arewaci ko ba mu da addini mu masu tsoron ubangiji ne muna iya tarbiyar baki muna karɓar baki muna huɗa da da na cikin gida baki na cikin gida na kasashen waje in sun kazo duk muna mararta su wurin kwana mai kyau a ko ne kana samun bako kana isar da shi gidanka dan arewa wasu ma sukan yanka mai baki kaji masu hali sukan yanka baki a awaki ko tumaki don baki su ci balle mu wa junanmu ai ya kamata mu natsu idan akwai gaskiya musamman kirista littafi ya tabbatar mana da cewa mu ƙaunaci 'yan uwanmu kamar yadda muke son kawunanmu idan kau muna da ƙauna kamar yadda muke son kawunanmu muna ƙauna sauran 'yan uwanmu yaƙi mu sojoji ne na yaƙin almasihu amma na ƙauna da salama duk abin da ba kauna ciki ba salama ciki wannan abu ya zama kamar tamkar babu yan uwana ku fahimci wani abu da muke son dan faɗa yanzu nan mu sa idon mu mu mai da hankalin mu a cikin wannan lokuta da muke da ana kokarin wancan ƙasa sai mu ji ta rikice waccan ƙasa ta rikice mu diba ga sunan kamar irin ƙasashen su suriya irin su mali su ga sunan su eh, afirka don suna nan kasashe da rikice mun muka mai da hankali mu gani wace riba ce suka ci wadda mu ma ba za mu yi kokari ba in akwai riba sai mu yi kokari mu haƙo riba to in ka habba riba sai mu shiga cikin hankulan mu mu kama kanmu mu na domin ƙasar mu ta samu cigaba ubangiji ya samu a cikin ƙasa mai albarka ƙasa mai albarka yau a najeriya in a maganar noma ne duk irin da za ka sa a cikin ƙasa sai ya fita in sana'a ne ta fito da ita Najeriya kowace sana'a ce ana samun ci gaba. To ga wasu saboda rashin haɗa kai musamman ga 'yan arewa mun zo mun zama daban-daban mun zama mun wasu ma suna kwashe jarirukan su da suka sa cikin kamfanonuka suna tafiya da su wasu suna yin kudin suna suna tsallakawa wasu kasashe ba riba bane a gare mu riba shine mu dawo mu natsu mu dawo mu natsu shi ina yan uwa musulmi littafi yake lakundi lakulle ya dini lakundi lakulle ya dini addinin kana gare ka ka rike addinin ka da kyau in ka rike addinin ka da kyau za a gane kai kana da nagari don haka eh, yan uwa kirista littafi ya ce duk wanda yake dan uwansa mai kisan kai ne ba kuma mai kisan kan da zai samu rema da wani so a musulmi a kiristan ban san hanya ba wata hanya in musulmi ya rike qur'ani ya rike hadisan da yake rike da su in kirista ya rike littafi mai tsarki suka tsaya aka natsu kowa ya yi rayuwarsa ga littafin shi ina ganin da da kun kaunaci juna fiye da ma yadda za ku kaunaci sassan gefen ku ina muku fatan alheri ubangiji ya kawo mana zaman salama a ƙasar mu Najeriya ya kawo mana shugabanninmu da zaman salama ubangiji kuma ya ci gaba da bishe mu cikin hanyar shi ta adalci na gode assalamu alaikum Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.